الحمد لله العليم الخبير القوي العزيز الحكيم فخلق كل شيء فأتقنه صنعا وتقديرا وشرع شرائع فأحكمها أملا وتنظيما فسبحانه من إله عظيم وخالق حكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم القويم وسلم تسليما أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فهي التجارة التي لا تبور وأحثكم على مراقبته فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أيها الأحباء وكل شيء بقداء وقدر وكل شيء بقداء الله وقدره والليالي إبر أي إبر قال ربنا عز وجل وكذلك نولي بعد الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون وما سلط الله على ظالم إلا أظلم منه وهذا أمر معلوم والله عز وجل ذكر في كتابه فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي أملوا لعلهم يرجعون قال الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن قال ابن زيد نسلط بعد الظلمة على بعض فيهلكه ويذل وهذا تحديد لظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر ويدخل في الآية جميع ما يظلم نفسه أو يظلم الرئية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم وقال فضيل بن إياد إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فكيف وانظر فيه متعجبا وقال ابن عباس رضي الله عنه عن قوم ولي عن قوم وقال ابن عباس إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم خيارهم إذا سكت الله على قوم وليا ولا أمرهم شرارهم قال الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم قال أبو الفداء إسماعيل بن كثير وما أنا الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغويتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم وقال ربنا عز وجل قل من ينزل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرزلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال الحسن البصري وقتادة نزل هذه الآية في أهل الإيمان وقال قوم نزلت في المشركين وقوله ربنا عز وجل عذابا من فوقكم يعني الصيحة والهجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم وقوم صالح أو من تحت أرجلكم يعني الردف والخسف كما فعل بقوم شعيب وقارون وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم العبيد السوء وقال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأحواء المختلفة ويذيق بعضكم بأس بعض يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعدا عن جابر قال لما نزل هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تات أرزلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بعث بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر قال محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعى شمس الدين بن القيم الجوزية وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهر في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن أدلوا أدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديئة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وملاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستهلكونه في مؤاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستهلكونه وضربت عليهم المقوس والوذائب وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فأمالهم ظهرت في سور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شابت لهم الولاة فحكمة الله تعب أن يولي علينا في مثل هذه الأزمنة مثل معاوية وأمر بن عبد العزيز فضلا أم مثل أبي بكر وأمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين يوجب الحكمة ومقتداها ومن له فتنة إذا سافر بكفره بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والله عز وجل يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي أملوا لعلهم يرجعون وثبت الحديث في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتلبتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفائشة في قوم قتل حتى يؤلنوا بها إلا فشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مدوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة عموالهم إلا منع القطر من السماع ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا أحد الله وأحد رسوله إلا إلا سلط الله عليهم أدوا من غيرهم فأخذ بعد ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم اللهم اغفر ذنوبنا واستر قلوبنا واجبر كسر قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا يا رب العالمين من الراشدين اللهم اشف مرضانا وآف مبتلانا وأجب دعاءنا وأهلك أعداءنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأن أذل الشرك والمشركين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وآفنا من مضلات الأهواء والفتن واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم وفق ولاة أمورنا لحمل الأمانة وارزقهم صالح بطانة واحفظهم من كل قيد أهل البغي والخيانة godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da ƙarancin lokaci da muke da shi hudubar tana kunshe da unwani ne cewa mutane su lura da hikiman Allah wajen sanya wa mutane shugabannin da suka dace da su a godiya ta tabbata ga Allah wanda yake masani masanin da ya san abu kwararri ya san shi cikinsa da bayansa mai ƙarfi wanda ya fi ƙarfin kowa ya karya wanda yake so ya ɗaga wanda yake so mai hikima mai hukunci wanda ke sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi ya halicci kowane irin abu sannan ya kyautata shi wajen sana'anta shi da kuma wajen kaddarawa sannan ya shar'anta shari'o'i ya kyautata ta wajen aiki da kuma tsarawa sarki ya tabbata ga wannan Allah wajen girma da kuma wannan mahalicci wajen hikima da hukunci ina shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shaida wadda nake fatar in samu tsira da ita daga azaba mai raɗaɗi da kuma samun babban rabo da gida na zama na dindindin na'ima. ina shaida cewa annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah kuma bawansa ne wanda aka aiko shi dan ya zamanto rahama ga talikan duniya sannan ya zamanto hujja ga bayi ta yadda ba wanda zai je lahira ya ce shi bai ji ana wa'azi ba sannan kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da mutanen gidansa ga baki ɗaya da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. bayan haka ina muku wasiya ya ku mutane da ni kaina mu ji tsoron Allah cewa tsoron Allah shine kasuwancin da duk wanda ya gina wannan asasin babu yadda za a yaro rushe sannan ina kwadaitar da ku da zaburar da ku akan kiyaye Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya san idanu wacce take yaudara da abin da kirjin kowa ya boye bai ma fito yayi magana akan sa ba jiya nake faɗa mai wani dan uwa ya yi ilƙa'in wata nasiha na ce masa kada ya damu duk lokacin da zai ilkain abu ya yi ƙoƙari ya gamsar da Allah shi da shi cewa shi na Allah ne neman yardan mutane kamar yadda wani yake faɗa cewa inna an nasi gayatul la tudrak idan ka ce za ka nemi yardan mutane fili ne da ba za ka iya kai ƙarshensa ba ka yi ƙoƙari duk abin da za ka yi na aiki kai da Allah shi ya gamsu cewa kai nashi ne idan Allah subhanahu wata'ala kai da shi ya gamsu cewa nashi ne an riga an gama mushrikai sun zo suna magana siyaka ce yi ƙasa kasa da murya domin koyaya suka ɗanɗaga daga murya Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da jin da zai jiwo mai suke faɗa ba su yi maganan ba sai Allah ya turo sako ya ce a faɗa masu wa asirru ƙaunakun a jaharu harufi innahu alimun bi zati sudur ko ku fito ku yi magana ko kada Allah ya sa ku yi magana abinda ke zuciyar ku wanda bakin ma bai faɗa ba Allah subhanahu wata'ala ya san da shi mutane ne kake iya nuna musu a zahirin ka kai na kirki ne ka yaudare su amma babu wanda ya isa yaudare Allah subhanahu wata'ala kowane irin abu yana gudanuwa da kaddarawar Allah saboda haka gudanar dare da suke tafiya abin lura ne ga dukkan abin lura abin da yake faruwa 'yan kwanakin nan musibu sun keto mana arewacin najeriya kowa yana ta magana wannan musibar daga ina take an ji yakin udu mun san abin da ya faru annabi ya ɗora mutum arba'in hamsin akan dutse ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jubai ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sakku da aka fara yaƙi suka ga ganima ta sauka mutum arba'in suka saba umarnin annabi suka sakko da musibar ta tashi zuwa sakamakon saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama aka kashe mutum wajen saba'in a ranar musibar ba ta tsaya kan wanda suka janyo ba har shi annabin sai da ta shafa mun san yadda aka karya masa haƙura ruba'iya aka fasawa annabi kai yana kallon Aminsa. dan uwan mahaifinsa sai da na hamza an masa musula an daddatse hannuwansa da kafafunsa annabi ya dago yana cewa ta yaya al'ummarta da annabin annabinta irin wannan za ta samu babban rabo Allah ya ce wa annabi ai al'amarin laisa laka min al'amr shay al'amarin ai ba a hannunka yake ba mutanen da suka yi haka ko dai in Allah ya ga dama su tuba ya karɓi tuba su ko in ya ga dama ya musu azaba amma su azzalimai ne sanda wutar yaƙi ta tsaga aka zo aka zauna ana tattaunawa suna cewa ta ina wannan matsalar ta zo Allah ya ce musu a walamma asabarkum musibatun qad asabtum mislaha qultum anna hada Allah sai ya ce musu qul huwa min indi anfusikum wannan matsalar Allah ya ce ko kuka janyo ta amma cewa ku kuka janyo ta ai kowa ya san ba dukansu su bane suka janyo matsalar wasu ne daga ciki suka janyo matsalar da ta shafi wasu wannan yasa Allah yake ce mana wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ku ji tsoron fitina shine aikin saban Allah idan ukubar ta tashi zuwa ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi aikin saban su su kadai wannan yasa ake so al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari yawa cikin al'umma ka'idan Allah a doron ƙasa shine wa makana rabbuka muhlikal qura bi zulmin Allah ba zai hallaka mutanen wani gari da zalunci ba matukar za a samu waɗanda suke ƙoƙarin yin gyara da yawa a cikin al'umma to yin al'umma aka waye gari kaso saba'in cikinta suna biyayya ga Allah tamanin aka samu ashirin waɗanda suka karkace to Allah madaukakin sarki yakan rangwamta saboda waɗannan su ne mafiya yawa amma duk lokacin da aka waye gari kaso ashirin ne ko talatin na kirki saba'in ɗin ko tamanin su ne waɗanda ba na kirki ba to a kodewa shi ana iya samun matsala Allah ya faɗa mana ya ce haka muke jibintar da sashen azzalimai akan sashe saboda abin da suka aikata Allah bai taɓa ɗaukan wani azzalimi ya ɗora ba sai mafi zalunci akan shi yake ɗorawa wannan sunnar Allah ce sananniya a doron ƙasa shi yasa Allah ya ce mana ɓanna zaharar fasadu fil wal bahri ga bannanan ta bayyana a tudu da teku bima sabar aidin nasi saboda abinda hannun mutane suke aikatawa shi kuma Allah dan ya dandana wa mutane sashin ukuba ko mutane sa dawo su koma zuwa gare shi al-imam al-qurtubi Allah ya ji kansu ya kawo maganin ibnu zaid Ƙarƙashin wannan ayan yake cewa muna sallada sashin azzalimi akan sashi sai sashi ya halaka sashi ce wannan tahdidi ne tsoratarwa ne da kashedi da jan kunne da ahir Allah yake yi ga wanda yake azzalimi ne in dai bai hannu ya daina zalunci ba Allah yana iya ɗauko wani azzalimi ya ɗora a kan shi to mu kalli yadda zalunci ta mamaye rayuwarmu tun daga rayuwar gida matarka in ka ba da kuɗi sai ce ba ta zalunce ka idan naira dubu ɗaya ka bayar ya kamata a yi maka abinci mai kyau to tana zabta da ɗari biyar tana shiga a dashi ɗanka da ka haifa in an turo da siyan littafi daga makaranta ko wani abu ya cuce ka ka tafi gurin gyaran mota a cuce ka in kai ɗan bin diddigi ne cewa ba ka sai ka tasa bakanikin an je tare da an je wajen mai sai da kayan motan akwai yadda zai yi in ya kaɗa mai ƙafa ko hannu haka to shi mai sayar da kayan ya gane abin da yake shi ne fai ɗora na shi ba kana gudun ka a cuce ka ba ne ka zo gidan mai a cuce ka wannan shi ne abin da rayuwar mu ta koma zalunci akan zalunci shi ya sa idan namiji a gida Allah ya ɗora masa amanar matarsa da 'ya'yansa bai kula da su bai zalunce su yana fitowa waje sai Allah ya ɗauko wani a azzalimi wanda ya fi shi shi ma ya ɗora akan shi idan ka same ta ne ka yi ta dukanta a gida dan akwai wanda in zai dukan ma har bismillah sai yayi tukunnan sannan yake fara to kana fitowa waje kai ma sai Allah ya hada ka da wani katon kodago ya ta dukan ka ba wanda zai iya kwatakka bisa ga ka'ida na wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan menene dalilin da yasa Allah da ya kawo maganan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in atanakum fala tabu alaihinna sabila sai ya rufe ayar da inna allaha kana aliyan kabira al-imamu kasir yace wannan kashedi ne da tahdidi Allah yake yi diyar da kake ganin kana da karfi akan mace kana da seniority akan ta kai babba ne kana da girma to ka tuna akwai wani mai girma akwai wani babba sama da kai shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace inna Allah kana aliyan kabira wannan in ka ce za ka yi shi haddis wala haraj wannan kowa ya san abu ne da ya mamaye rayuwar mu. yau duk lokacin da ka mu'amala da mutum goma cikinmu ta kudi to takwas ba a wani lafiya cikin rigima ake karewa. menene haka ake A koma tumin da ya bugo min yace aka rama kallawa alkiyama ta yi kusa nace me ya faru yace an ba wasu gero su kawo mai a shinkafa yace kawai sai suka kawo mai gero yace me ya faru sai suka ce wa'ai daga can ne kafin ta kara sunan sai shinkafa sai ta juye sai ta zama gero ke da ya bugo min yace to tunda shinkafa yanzu tana juyewa ta zama gero kaga ai dab da alkiyama take ta tashi wannan yana cikin abin da muke yi yana shiga cikin wannan ayar dukkan abin da yake na mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci waɗanda yake shugabanta tun daga gida yau na bincika mafi yawancin yanzu matasa da suke lalacewa kaso ɗari cikinsu saba'in lalacewarsu yana da alaƙa da iyayensu ne yanzu da yawa iyaye ba su ɗauka ba ma cewa idan suka haifi ɗa suka kawo shi duniya ɗan yana da haƙƙi a kansu shi yasa wannan matsalar kullun nake cewa da malamai da irin mudaliban karatu yadda aka matsa bayani a baya kullun ga wajibin da ke kan ƴaƴa su tsare ma iyayensu yanzu yana buƙatar dole a matsa bayani ga wajibin da ke kan iyaye na 'ya'yansu su tsare uba ne zai taso ɗansa ya tafi ya je ya nemo masa kuɗi ya kawo masa bai san ina yake samun kuɗin ba amma ba zai iya tambayin shi ina yake samun kuɗin ba kana kallon ɗanka yana harkar kuɗi ko da yana aiki ka san harkar kuɗin da yake ya fi ƙarfin aikin da yake yi amma ba ka iya tambayin shi ina ya samu kuɗin na sha faɗa nake cewa akwai yarinyar da ta zo ta same ni ina zaune a gida da ta zo tsayawa ƙofar ɗakin da nake karatu ta yi ta ɗaga labule ta yi min sallama na amsa da yaro a hannunta ta ce min malam kaga wannan yaron da ke hannuna na ce mata eh, ni na haife shi kuma bai da uba kuma na kawo maka ne zaɓi biyu kawai nake da shi yanzu zaɓi na farko ko ku karɓi yaron nan ko ku sanya za ku yi da shi zaɓi na biyu ko in na ban nan in kashe yaron shi ne kawai zaɓin da ta bayar sai na ce mata shigo zauna me ya faru shi ne ta bani labarin rayuwarta ta ce tana da uwa tana da uba sanda ta taso mamatta da babanta ba su damu ba ita take fita ta je ta nemo kuɗi ta zo ta riƙe gidan ba wanda yake tambayar ta ina ta ji da wa take da alaƙa ya ake take samo kuɗin sai ta dawo sai take ɗaukar nauyin gidan babban abin da ya ma yarinyar zafi ta ce sai ta ɗauki wannan matakin saboda yanzu da ta samu matsala a wannan hanyar kuma yanzu ne sai iyayen suka nuna duk duniya ba wata mutuniyar banza sai ita da haka shi yasa nake faɗa na ce tunanin da ake da shi a da shekara talatin da ya wuce yanayin irin garin kano na karamci mutum zai taso daga wani gari ba a san daga ina yake ba ya shigo kano da almajirai a ba shi gurin da zai zauna a ci gaba da ɗaukan nauyin almajiran yanzu sistem na duniya ya canza ba zai yi ba yadda za a yanzu ka ga mutum daga almajirai ko daga lahira yake ba za ka zo ka ba shi gida ba yanzu don sai ya zo ya jefa ka cikin rigimar in ba sa'a ba kai kuma a ciki za ka mutu to wancan sistem din a da na almajiranci da bara da ya samar da malamai a wannan lokacin a shekarun idan mutum yana da kuɗi a layi ɗaya za ku ga idan sallah ta zo ba 'ya'yan shi kaɗai yake maɗinki ba yakan haɗa da 'ya'yan dukkan mutanen da ke unguwar a matsayin shi na mai wadata amma yanzu sistem ya canza idan kuna da uwa ɗaya uba ɗaya da mutum kana da ƴaƴa yana da ƴaƴa bejin cewa kai da kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ƴaƴanka ƴaƴan shi ne a'a ƴaƴan shi da ya haifa a cikin su sune ƴaƴa mace za a mutu a bar mata yara mutum ya auro ta ya kawo ta gidan shi bejin cewa wannan matar da ta zo da marayu wannan ƴaƴan ƴaƴan shi ne a'a ƴaƴansa da ya haifa a cikinsa sa sune ƴaƴa ke wannan tunanin na mutum ya ji ya auro mace ya zo ya zuba mata mani ya ji daɗin saduwa sannan yana jiran wani ya ɗaukan masa ɗansa nauyin ɗan wannan tunanin na mutane dole ya kamata mutane a canza musu wannan tunanin yana cikin abin da ke faruwa yanzu mutum ne zai je ya auro mace ɗaya biyu uku ta fara haihuwa sai ya rabu da ita sai je ya auro wata kaso goma na mata takwas ba su da amana akan ƴaƴan da ba su suka haife su ba ka samu duk yaran da in ka samu goma cikin yaran da waɗanda suka rike su ba iyayensu ba ne a cikin duk mutum goma da ke za ka samu biyu da za su ce maka sun samu rukun kirki hannun waɗanda ba iyayensu ba yanzu kwanan nan aka kawo mana kessin yaro ɗan ƙarami Mama shi ta fita ta bar gidan baban ya auro wata yaro ɗan ƙarami wadda maban ya auro so ɗaya take ba shi abinci a wuni sannan ana sanyin nan haka take zuwa ta buɗe famfo ta masa wanka da ruwan sanyi a gindin famfo da safe yaron da ya taso baban shi bai ji tausayin shi ba matar baban shi bata ji tausayin shi ba mutanen da yake rayuwa a unguwar babu wanda ya ji tausayin shi ka faɗa min shi kuma in ya taso ya samu dama wa zai ji tausayinsa a unguwar ba wanda zai ji tausayinsa a unguwar wannan yana cikin halayen da muke ciki yanzu na matsaloli da ake fuskanta wajen haƙoƙi da ya kamata a tsare shi yasa wannan ya shafi abin da ya shafi ko ɗan kasuwa ya zalunci mutane a harkar kasuwancinsu wannan kuma harkar kasuwanci shi ma haddis wala haras duk abin da baka tsammani na cuta wajen dole sai an samu kuɗi wannan suke sistem na kasuwa za su faɗa maka zakka ma haƙƙin Allah mutane ba fitarwa suke ba sannan haka nan ko barawo ko waninsu fudaili bin iyad yayi wata magana yace idan kaga wani azzalimi yana daukar mataki akan wani azzalimi yace ka tsaya yace ka kalla ka ga abun mamaki dan haka Ibn abbas yake fada yake cewa idan Allah ya yarda da mutane to yakan dauko mafi alherin su ne sai shugaban mutan musu da su idan ku Allah ya yi fushi da mutane sai ya ɗauko mafi sharrinsu sai ya shugabantar musu da su wani mawaƙi yana cewa wa mamin yadi illa yadullahi fawqaha babu wani hannu face hannun Allah tana samanta kuma babu wani azzalimi face sai an jarrabe shi da shi ma wani azzalimi abul fita isma'il ibn kasir yana cewa wato kamar yadda muka jibintar mu waɗannan tababbun na aljanu wayannan jama'ar ta ainihin wato batar da su daga cikin wato daga cikin aljanu ta batar da mutanen yace haka muke aikatawa ga azzalumi sai mu dauki sashi mu dora akan sashi sashi ya hallaka sashi sashi ya dauki fansa da sashi wannan sakamako ne akan azzalume Allah ya faɗa ya ce ka ce musu yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta sama ko ya turo muku azaba ta ainihin wato ƙasa ko ya sa ku ƙungiyoyi sashe ya taya ƙasashenku al'imamu hassan albasari yake cewa wannan ayat ta sauka akan masu imani wasu suka ce ta sauka akan mushrikai da haka suka ce idan allah ya ga dama zai iya turo azaba daga sama kaman asaiha saiha wal hijara wal tufan kaman yadda allah ya ma'adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aib da mutanen Lut da mutanen Annabi Nuhu ko idan Allah ya ga dama ya turo azaba ta ƙasa shine akwai girgizar ƙasa da kisfewa kamar yadda yawa mutanen Annabi Shu'aibu da mutanen Qarun Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa da Mujahid suka ce Allah da yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum yace shine as-salatin az-zalama Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta sama shine turo muku shugabanni a zalimai su karya inda babu gaba kana ganin waɗannan yan kama karya ne su tafi Allah ya turo yan kama kashe ba shi nan ba haka za a yi ta yi. yake cewa aumin tati a arzulikum shine ne abidus Allah ya ɗakko bayi kuna da yawa ko kuke da dama Allah ya turo mutanen da yake minority ne wanda yake kasantattu ne wasu ma da ɗan aikinku ne Allah ya ɗauki dama ta shugabanci ya ba su su dinga ɗanɗana muku azaba duk wannan mun gan shi a nan ƙasar akwai kalan mutanen da da ka gan su kasancewa kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo su ne kawai don ya azabtar da mutane da su wannan yana daga ainihin wato ciki wata magana zan karanta ta ƙarshe saboda lokaci maganan da al-Imam Ibn Qayyim ya a cikin littafin sa Miftahu Darus Sa'ada da yake cewa ka lura da hikiman Allah wajen sanyawa bayi masu mulki yake cewa da kuma shugabanni yace Allah yana sanya bayin ne da shugabannin daga jinsin irin aikin da mutane suke yace kai ka ce shugabannin mutane suna bayyana ne cikin irin surar aikinsu yake cewa idan al'umma ta tsayo kan hanya masu mulkin musulma sai su tsaye kan hanya idan suka karkace su ma sai su karkace idan mutane suka zama azzalimai haka ya faɗa jarat mulukuhum wa wulatuhum haka su ma masu mulkin za su zama azzalimai wa in zahara fihim al-makr wal khadi'a idan makirci ya bayyana a cikin mutane da yaudara to haka shuma shugabannin za su zama idan mutane ga haƙƙin Allah a hannunsu ya kamata su bayar suka yi ruwa da ita suka ƙi bayarwa to haka za ka ga abu ya kamata shugabanni su muku sai su ƙi idan ya ainihin wato suka yi kuka ɗauki wanda ke ƙasanku kuka ɗora ma mutum aikin da ba zai iya ba haka Allah zai turo wani ana zaune ya buga maka haraji na ba gaira ba dalili ya ce sai ka biya mu yanzu ba fitowa aka yi ba aka ce yanzu kowa duk wani matashi ya kamata ya fara biyan haraji na naira dubu ɗaya a shekara yanzu abin da aka fara kenan kuma ba ka abu da zaran an fara a can to ba mamaki ta ga jihar kano an zo da abin yanzu ka lissafa matasa nawa ne a jihar kano gwamnati ba ta baka aiki ba kana fama da matsala a ce to bai ma kamata a kyale ka haka ba ya kamata a ce a shekara kana kawo wani abu wannan shine abin da ake yi da aka yi faɗa yake cewa duk sanda mutane suka yi mu'amala wani yana sama da kana sama da shi ka ɗora mai abin da ya fi shi abin da ba zai iya ba to kai ma haka Allah zai turo wani ya ɗora maka abin da ya fi ƙarfinka na faɗa na ce kwanan nan ba ran da gari zai waye daga safa zuwa dare sai kaga an kawo mana kisa-kisai na mata tsakanin mace da miji akwai matar da kwanan nan ta zo ta same ni mijin zai ba ta naira ɗari biyu da hamsin tana da 'ya'ya shida uku maza uku mata ita ce ta bakwai naira biyu da hamsin ɗin nan da shi za su ci abinci da safi da shi za su ci abinci da rana da shi za su ci abinci da daddare mutum bakwai wannan yasa dole ta koma fata kasuwar ƙauye kawai rana ɗaya zo ya bugi iska a rijalu ƙawamu na alal nisa'i ya ce wallahi ko dai aure ko kuma wannan kasuwancin ta zo ta same ni a za a yi da shi na ce in kin je ki ce mai duka biyun ki zaɓa ki ce mai za ki zaman auren kuma za ki kasuwancin in ya ce a a shi bai yadda ba ki ce ya zaɓan miki ɗaya wannan yana cikin abin da mutane suke da haka daga ƙarshe a Limamin ƙayyim ya faɗa ya ce hikiman Allah a irin wannan zamanin ba zai yiwu ba Allah ya shugabantan mana da irin Umar ɗan Abdulaziz ko sai da namu a ballantana irin Abubakar da Umar yace hikiman Allah ba za ta yi katsu wannan ba yace lokacin da zamanin farko ya zamanto su ne mafiya alheri sai Allah ya ɗauko mafiya alherin su ya dinga sa musu a matsayin shugabanni ku duba ku gani sai da na abubakar yayin da ya zamanto a sa ɗabaka ce da tafi kowace ɗabaka kirki sai Allah ya ɗauko shi shine mafi kirkinsa sai zama shine shugaban da aka yi ƙasa nagartar ta ƙara raguwa Sai da na Umar da ya zo bai kai sai da na Abubakar ba da aka ƙara ƙasa nagartar ta ƙara raguwa sai da na Usman da ya zo bai kai sai da na Umar ba da aka ƙara yin ƙasa nagartar ta ƙara raguwa sai da na Ali da ya zo bai kai sai da na Usman ba da aka ƙara ƙasa nagartar ta ƙara raguwa sai da na Hassan da ya zo bai kai sai da na Ali ba da nagartar ta ƙara raguwa mu'awiyar da ya zo bai kai sai da na Hassan ba da nagartar ta ƙara yin ƙasa sai aka turo mu awai dan yazidu wannan sunnar Allah ce subhanahu wata'ala a bayan ƙasa dan haka abu guda biyu ne kadai za su taimake mu yanzu mutane mu yi ƙoƙarin mu koma zuwa ga Allah abubuwan da muke yi na laifuffuka mu tuba mu rage ko mu bari mu koma zuwa ga Allah sannan na biyu mu yi addu'a saboda duk wanda kake ganin zai iya wallahi ba zai iya ba ba na tsammanin a najeriya akwai wani shugaba da za a yi wanda mutane suke da hub a kansa ɗari bisa ɗari zai iya canje yanayin da ake ciki kamar wannan wanda yake kai za a yi shi ya iya canzawa to tun da bai iya canzawa ba amma allah yana iya canzawa to a nemi abu wajen mai abu wannan ƙa'ida ta inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin zalika bi anna allaha lam yakum mughayyir ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru to mu yi kokari mu canja aikin mu mara kyau ya koma mai kyau sannan mu hada da addu'a in Allah ya yarda wanda ma ba ai tsammanin ba zai yi gyaran sai kaga ya zo ya gyaran da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mu Allah ka ba mu ikon gyara halin mu shugabannin kuma Allah ka ba su kuma ikon gyara halin su gabaki daya inna Allaha ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته